Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na a daina shan kwaya. Sunana Binta Esiru jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako wanda zai zama kashi na biyu. Wakilin muryar Amurka daga Abuja a Najeriya Nasiru Adamu Elhikaya zai ci gaba da hira da Muktar Iliya Emedi, shugaban kungiya mai zaman kanta ta Initiative for the Fight Against Drug Abuse and Enlightenment akan irin wasu kayan gargajiya ko na gida da ake amfani da su wajen maye. Ga Muktar Iliya Imedi da ƙarin bayani. To amma yanzu a Najeriya ko mu ce yanzu wani tsari ma na shan akwai miyagun ƙwayoyi na gargajiya. ba sai lalle mutane kamar suna always aka yi maga mutane suna tunanin kamar su su tramadol su eh, da dai sauran abubuwa ba su bane yanzu akwai jihohi a najeriya wanda su ba ruwansu da wannan sukan yara ko matasa ko suwa sukan yi maye ta hanyoyi abubuwa na gargajiya kamar akwai wanda suke amfani da kashin kadangare akwai wanda suke amfani da su kyankyaso akwai wanda suke amfani da fetur da dai hanyoyi wanda dai ya zai zame musu da sun hankalin su ya gushe ba wai sai lallai harkar eh, ko ka sha wani kwaya ta bature da sauransu ba wari kafin mana sake dawa wata tambayar mai muhimmanci ka kawo kyankyaso mm-hmm. sauran watakila a fahimta kinkiso kuma wata halitta ce da ke fitowa daga eh, bayan gida da sauransu ya za a yi mutum kinkiso ya jawo masa samun maye eh, ka san duk irin waɗannan abin wai da gwaji ne sukan saka shi a cikin kwalba su danda kashi su juƙa shi su sha ruwan shi kasan abin in ba harka ka bace ba za ka san yana sa mutum maye ba amma yayin da suka gwada suka gani sai kaga sun mai da shi abubuwa akwai abubuwa da yawa ba su likin su akwai kaman kashin a dangare suna jika shi in ya jika shi ya bugu sai su sha akwai abubuwa da yawa wanda mai rashin kuɗi ne kasan shan miyagun ayoyi kaman hawa uku ne akwai na waɗanda ake kallon su kaman ba su da ilimi ne kaman ba su je makaranta ba ko jahilci ne kiyasu kan sha akwai kuma wanda su wayayyu ne wanda sun je makaranta ne akwai su kuma irin nasu wanda suke yi din haka ma wanda zai zo sha maka kaman ko wiwi da sauransu ta nuna masa a jikin shi wannan daban yake akwai kuma wanda kwayoyin da zai sha za ka shi tsaf din shi a ofis yake koma ta kace a gida za ta sha kwayoyin ta koma ta ta hmm. to mukari duk da an ce eh, kalmar da ake amfani da ita yaki da shan miyagun kwayoyi to a ciki akwai akwai ruwa ma ba ma banda kwaya ma misali dai kalmar sunan ne kawai yake haka amma akwai kamar kwayan ruwan maganin nan na hana maganin mura yana eh. jin ko e, e, me ake kiransa ne kodin mm. yawa yana jin kodin din ne gwamnatin najeriya ma ta haramta shigo da shi ko sai da shi aka barkate a nan najeriya shi kuma ya illasa take to shi wannan abin da ya saka kaga gwamnati ta ca a kan shi saboda yana da reshe biyu ne na farko akwai hanyar samun kuɗi a cikin shi bacin ma eh, mayen da yake sawa waɗanda suke sha da shi saboda akwai hanyar samun kuɗi a cikin shi akwai manyan mutane da 'yan kasuwa wanda suka shiga harkar take ba su kuɗi to sai sa kaga gwamnati ta damu kuma abin ya yawaita shi magani ne ai ba magani ne ba wai wani mugun magani ba ne magani wanda yake ake shan shi don larura amma sai aka mai da shi yana juyewa da mutane hankali yana sa mutane maye wanda maimakon likita ya ce ka sha cokali ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da yamma sai kaga mutum ya ɗauki kwalaba biyu uku hudu biyar ya sha a yanzu a halin da muke ciki in dai ka shiga jami'a kowace makaranta ka ga yaro ko yarinya da kwalaba coke tun safe yana rike da ita duk lakcar da je a hannun shi to rabi duk kodin ya ciki ana mixin din shi da ruwa a sha amma abin da ake samu na cinikayyarsa tsakanin manyan mutane shi yasa abin ya yawaita an fara shi a ai kasuwanci ne ana samun kuɗi Wani mutane ba su damu ba ko ma me zai samu shi yasa kaga kowa ya fi sanin shi amma akwai abubuwa da dama waɗanda ake sha wanda ma sun fi sun fi su kodin ɗin because kodin yana da wahalar samu sai ka cire kuɗi akwai abubuwan da ba sai ka cire kuɗi kamar na ga maka kamar fetur yanzu ko ya ne yaro ya sa shi a jakar leda tafiya wuta yana zuƙa za ka gani kamar su solution to amma an mai da hankali akan kodin ne saboda kodin shine akwai waɗanda suke yin su don business suna samun kuɗi shi sa gwamnati ta mai da hankali amma akwai abubuwa da dama wanda yanzu ko da arifin in ba wai an wayo da mutane kan illar shi ba abin ba zai sauki ba. To jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ni ce taku Binta Esiyaro da na haɗa shirin na kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon a ɗauke da kashi na uku wanda yake na ƙarshe.